yau litinin 21 ga watan da thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da ɗaya ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhriji a hadith al-buguya wallafan abi abdurrahman dosowi ismail bin akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan kwaɗaitarwa akan yin aure Mala ya ce, Ƙalal Musannif rahimahullah, marubucin wannan littafi a Sheikh Ismail ɗan Abi Bakar Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, An abi ayyubal ansari radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala, Abu ayyubal ansari Allah ya ƙara mashi yadda ce annabi ya ce, Man farraka bai namra'atin wa zaujiha, duk wanda ya raba tsakanin mata da mijinta, farraka Allahu bainahu wa bainal jannati yawmal kiyama Allah zai raba tsakanin shi da aljanna a ranar tashin alkiyama. Wannan shi ne hadisi na casa'in da tara daga cikin jeren giyan hadisan littafin Buguya. Malin ga lamba ɗaya ya sa a ƙasa, amma kafin mu karanta lamban ƙultu, Mala Akibo ya ce, Lam yukharrijhul mu'allif. Mai wannan littafi na buguya bai mana takhrijin wannan hadisin ba. walam aqif alaihi fi dawawin al-islam malai ce kuma duk littattafan musulunci da na rubu duba ni ba ma shi a ciki ba wa yuguni anhul hadisi tali amma hadisin da za mu karanta a gaban shi to ya wadatar da mu ba mu bukatan wannan da bai tabbata ba to shine malai a ƙasa yace da ifun bi hazal lafz wannan da ifi ne da wannan lafazi din bal huwa lafzun munkarun wannan lafazi ma munkari ne wallazi sabata min hadis abi ayyub al-ansari wanda ya tabbata a ruwayan abu ayyub ansari huwa ma akhrajahu tirmidhi shine hadisin da tirmidhi ya ruwaito a lamba na 1283 filbiyo a babin kasuwanci babu ma ja fi karahiyati alfarƙo bainal akhawaini a ƙarƙashin babin da ke bayani akan shari'a na ƙyamar mutum in yana da bayi ‘yan uwa to a musulunci ba a yadda ka raba su yayin saidawa ba ka saida kani a sundu ka je kafir ka saida ɗayan bai halatta ba aw bainal walida wa waladiha ko tsakanin baiwa da ɗanta sai dai mutum ɗaya siye su wanda zai rike su lokaci ɗaya ba a sai da uwan daban ɗan daban ba mun gano wannan da kyau ko fil bai'i annabi ce duk wanda ya wannan Allah shi ma zai raba shi tsakanin shi da masoyan shi ranar kiyama ya ce wa akhrajahu aidan fi kitabi siyar a lamba na 1566 wal hakim fil mustadrak fil biyo a lamba na 2334 min tariki Abdullahi bin wahabin an huyayyin bin Abdullahi al-mu'afiri an abi abdurrahman al-habli an abi ayyub radiyallahu anhu marfu'an bi lafzin man farraqa bayna al-walida wa waladiha duk wanda ya raba tsakanin baiwa da ɗanta farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah Allah zai raba tsakanin shi da masoyan shi shi ma ran tashin alkiyama. Wa hassanahu Tirmidhi. Tirmidhi ya kyautata wannan isnadi wasawul hakim wa faqahu zahabi hakim ya inganta shi al-imamu zahabi ya mara mai baya fi talhis a cikin talhis din shi. Wa fihi huyayyi bin Abdullah al-Mu'afiri fihi da'afun. Mala ya ce ko ɗan rauni kaɗan a cikin huyayyi ɗan Abdullah al-Mu'afiri, lakin lahu mutaba'un. sai dai yana da wanda zai mara mai baya akhrajahu ne fi sunan dare ya fitar da shi a cikin sunan a lamba na 2482 fi siyar babun fi nahyi an at-tafriq walida wa waladiha min tariq Abdurrahman bin Junada wathaqahu bin Hibban ibn Hibban ya wasaƙa wannan mutumi wa abi Abdurrahman al-Hubli bihi wa haza isnadun jayyid malai ce wannan isnadi ne mai nagarta to kun ji asalin ruwayan ba maganan aure ba ne. To sai Mala yake cewa ƙalal musannif rahimahullah marubucin wannan littafi a Sheikh Ismail ɗan Abibakar Allah ji ƙanshi yake cewa min nuzhatil majalis ya zo cikin littafin nuzhatil majalis annabi ya ce man khabbaba zawjata mri'in duk wanda ya ziga matan wani aw mamlukahu ko baiwan shi te mai tawaye annabi ya ce falaysa minna wannan bai tare da mu kuna gano wannan wanda ya je ya ziga ko yaya ni ka tunzara wata ko ka tunzara wani akan matan shi annabi ya ce baka tare da mu wannan shine hadisi na ɗari cif rawahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi qultu mala akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu abu daud abu dauda ya fitar da shi a lamba na 5170 fil adab babun fi man khabbaba mamlukan aw maulahu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan duk wanda ya ziga bawa ko ya ziga mai bawan wa ibn hibban ibn hibban ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 5560 hakim ma ya fitar da hadisin a lamba na shida, min tariqi ikrima an yahya ibn ya'mur an abi huraira marfu'an kun ji wannan hadisi Mala ce wasa wasa haha isnadahu hakim, hakim ya inganta isnadin shi wa wafaqahu zahabi, zahabi ya mara mai baya akan wannan ingantawar kama fit talhis. Wa kaza sahahu Sheikh Nasir Din albani Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahihul Jami a lamba na da Wa fi sahiha a cikin kuma silsila sahiha a lamba na ɗari uku da ishirin da biyar a jiz'in farko shafi na ɗari shida da arba'in da hudu. Mala ya ce, Wasan bitun minal hadis, abin da za a ɗan tsinta cikin wannan hadisi, hurmatu ma ya ƙumu bihi ba'adun niswa, bayyana haramcin abin da wasu daga cikin mata suke aikatawa, bi hinna ga ’ya'yansu mata, ala hinna su zigi ’ya'yansu mata a kanwa, kan mazajensu. ƙiri-ƙiri uwa da cewa ba ta yadda da auren da ake yi ba, ta sa tsiya. Kaga wannan hadisin ya gama da ita. Duk ki gama hayaniyan kin kashe auren ki je lahira ba ki ba aljanna. Ko ma ba ki samu kin raba auren ba kin yi ɓatan ɓakatantan kenan. Wannan shi ne 2-0. Ke baki raba auren ba sannan kuma ki je lahira Allah maɗaukakin sarki ya raba ki da annabi. Sai in gada wanda za a haɗa ki. Kun gano wannan da ke ku? ina mamaki jama'a al'umma wannan annabin ko in mutum ya je lahira in har aka ce ba kya cin wannan al'umman ko al'umman da zaki je su ba karɓan ki za su yi ba kaka ta mutane san wannan in ka ga wannan ɗan al'umman nan ya koma cikin wata al'umma ko to yi aiki irin nasu ne sai su saji. amma kawai mutum ya sa kan cikin fitina wai an kashe aure wai riban nawa ne a cikin shi riban nawa ne alheri shine ai me a hada in an samu matsala kuma ai me a gyara shi sa wanda ya fi alheri shine wanda da aka samu matsala shine kuma ya buƙaci me a gyara shi ya fi alheri amma abin da ke faruwa yanzu wai idan aka samu matsala wai ta matan zai cewa ni ne zan ce a gyara Allah ya kiyaye shaɗan ne yake magana a bakinki shi ma ce Allah ya kyauta shaɗin yake magana bakin shi dama shi shaɗin yana son ai dama ai sakin har ma yana naɗin sarautan aka yi to aka ce za a gyara to ƙarshen ta wancan shaɗanin aljanin da ya sabbaba aka raba auren to zai rasa rawanin shi to ku di yanda zai yi ya ga a daidaita ba zai yi kun gano wannan hatta ba aure fa shaɗan baya so fa kun wannan da kyau ko inda za ki ga wani bawan Allah da ya maki ke son shi ɗari bisa ɗari sai kin yi kaman ki je ki gaya mai sai shi ɗaya haba kina ya mace <laughs> ji la'anan ne kina ya mace ne za ki je ki da kanki eh sai kin yi kaman ki yadda wannan sai ce to shikenan ba komi in kin yi ma ya tabbata a sunna to amma dai kuma maza ai ba irin na da ne. an <laughs> gane wannan da kyau ko sai kin yi yunkuri za ki yi wani yake ce to ko da akan samu irin mazan yanzu to amma baki gudun gori eh bai aure ki bai maki gori duk wannan shawarwari ne shedan zai ta sawa a zuciyanki ya ta sawa ya ta sawa kina kallon abin da kike so har wata ta taso daga wani daji ta sunkuce shi ta sama da shi ina fata mun gano wannan da kyau kai ma abin da ke faruwa da kai kenan sai kaga wanda kake son zaka yi magana sai shi ya ce anya ko wanda za ta so ni ta fi ƙarfi na. Anya, ke ta sa maka, ya ta sa maka, nan ku ya ji ya hango in ka auri wannan to alheri ne. Mun gano wannan? Duk yanda zai biya raba ka da ita, abin ya ƙiyuwa sai ya yi. Amma kana yunƙura za ka wajen wanda ba alheri ba sai ga ya ta zira ka, ta zira ka. Kana raba ido ake bacci sai ganta tana kewaya maka a cikin bacci. Duk shi ke maka wannan gantakan. Dan ya san nan ba alheri can da ke da alheri yana ta sa maka me ɗar-ɗar are. da shakka. Kai jama'a in fa a yi bin alheri sai an dage fa. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Ya ce wasu daga cikin mata abin da suke kenan, wata ƙawa ce fa, kawai za ta zauna ta zige ta kawai ta yadda. In gane. Akwai bawan Allah da ya taɓa bani labari, yake cewa gida ya shigo, ya saba yana aje takalmin shi a waje, to irin gidan nan na ‘yan boko ne bayinsu ma a cikin ɗaki yake gano wannan ya shigo da takalmin shi kawai sai wuce bayi ita kuma tana cikin gida bata ma san ya shigo ba kafin ta zo ɗaki ƙawanta ta zo aka shiga har uwa ɗaka inda bayi yake ta zauna ta fara shimfiɗo mata ci gaban darasin da ya saba gani a baya ashe abubuwan da yake gani na fitina a gidan shi duk wannan ke shimfiɗawa kullum tana zuwa tana ƙara updating din. ku gano wannan <laughs> a'a ya ce kin yi wannan abin tayi da kike ya kike ci ai ranar ko bacci bai iya bace yawwa to yanzu ma in ya da ki mai kaza ki mai kaza ki mai kaza ki mai kaza ki mai kaza wata zuciya ta ce batta ta gama wata zuciya ta ce a'a sai dai karkata ta gama duk abin da take yi za a yi sallama ya ce kai in ta tafi ta cuce shi ai kawai sai ya fito a ah, dama kana na ya ce ina nan ah, a za ta fito ɗauke ya ce a zauna dama fita zan yi yana zuwa daidai ƙofa kawai ya ja ƙofa ya maida ya kulle ya ce in ya daki wannan ya daki wannan sai ya koma ya daki wannan ne <laughs> ya ce ya masu dukan kawo ka. Ya ce ya buga ya buga ya ce kai, ai mala ya ce ko ɓarawo iyakan abin da zama yake. Ya ce duka ya masa ala sawa. Ya fita kawai ya tafi ya ba su waje. ya ce yana dawa abin da ya sa a ran shi zai zo ta da ta tafi gidansu tana za su ce da ka yi haƙuri ta ce ban fahimci abin da nake ba daidai ba ne ce wallahi sai faruwan wannan abu ya ce ina shege ya ce ta rafa ta tafi gida ya ce to da Allah ma haɗa kan mutum ji ko ka ƙara irin wannan abu <laughs> na ce ba ka haɗa kansa ka bige <laughs> to ya ce wallahi malam na kasa gane kanta in ne nan te nan in ne nan te nan ce ashe ashe zuwa ake ana mai barbaran tunani a gidan shi ya ce da ya niyan ya je gidansa ya faɗa ya ce a'a ba ta sai ta ƙara ya ce tun daga lokacin ya ce lafiya lau nake zaune ya ce sai ya ƙirƙiri laifi ma ya yi ya gwada ya ga za a mai irin wancan ya ga babu ya ce sai ma daina ƙirƙirar sai zauna lafiya gana nan da kyau Allah maɗauki sarki ya sa mu dace Mala yace fa inna hazal fa mun hadha min alqawli wal fi'il wannan magana na ziga mace da wasu ƙawaye suke yi to wallahi mugun aiki ne kuma magana ne wanda yake munkari wanda shari'a ba ta so mun gano kuma abin ta kai ci duk ba wannan ba sanda mazigiyan ta zo ɗebi abincinka a dafa mata ta ci, har ma in akwai ɗan abun masarufi naka a sata a bata. Haka na faruwa ga wawayen mata da ba san me suke yi ba. Kun gano wannan da ke ku? Ba san me suke yi ba. Wacce ta za ta ziga ki game da mijinki, ai a duk duniya ba ki da wacce take a ajin farko na maƙiyarki irinta. kina zaune lafiya lau kina zaune kalau wata ta haifar maki da fitina haka siddan ba a wannan malam ka bari wallahi ba wani lafiya lo ake zaune ba lafai lafai dai gara zama lafai lafan da yadda wasu matan suke rayuwa a yanzu suna ma neman mazan ne an fasa su matan sun yi nan ƴaƴan sun yi nan mazan sun yi nan an kashe su ne ba kashe su ba ma suna cikin damuwa ba su gan shi ba ke kina kallon nakin amma saboda biki gode ma Allah ba kyanin kina wannan shirman mun gano wannan jama'a abin da fake faruwa a duniya yanzu ko ko mun shirya ko ba mu shirya ba ya kamata mu je mu sulhu da iyalanmu mu zauna lafiya Allah mu zauna lafiya wani ko wawan shi kuma aboki ke ziga shi daga ran da wani yake ziga kan matanka zargin farko da zaka fara mashi anya ba san ta yake yi ba Ah, an taɓa haka mana liman ne kulle yake gaya ma ladan abin da matan shi take mai bata kyauta sai shi ta ai ku manyan malamai ne tunda Allah ya ku da haƙuri ce in ni ne sakin ta zan a ah, ah, haba ladai ce wallahi kuwa kana liman garin nan aure za a baka yana sakinta sai ladan ya tafi gidan iyayenta da su ladan ya zo to cin da dai sun san ladan da liman so da dama kansa a haɗe yake sai aka ce ke ga ladan na ya zo tana zuwa zaure sai ce to Allah ya taimake ki mu ma a masallacin hakuri muke da shi <laughs> ballanta na ke da kike cikin gida <laughs> gano nan da kyau ah, kai dai ga mutum kawai <laughs> mutum ai mutum sai Allah ai wannan na'uran mai suna mutum, to ba mai iya mata ba Allah ba. To, aiwanci kowa na yaba maki, ai duk masallacin ana labarin haƙurinki, kuma suna cewa da Allah maɗaukin sarki ya sa tun asali ba da shi ya haɗa ki ba da ni ya haɗa ki, da ba ki da matsala, <laughs> ni mutum ne mai haƙuri. <laughs> Wato shi ladan ba? A'a, liman ta turo mutane, yana ganin abu bayan da yake son shi ba, in ya tura ladan ya tura, har ta gama idda kaga liman ladan yayi neman aure kan aure ha aka aure to shine asalin labarin ba a baku asalin sai a baku kan shine wata liman yazo ya ce a daidaita sahu ladan ya ce a daidaita sahu a na aka santa labarin ladan ne zake mata liman ya aure ladan ya ce a daidaita sahu sai ce an daidaita sahun wake batawa <laughs> wannan fa labarin ne na gaskiya fa an yi shi ba hmm, Allah ya kiyaye wannan ba daidai ba ne wasu mazan su kansu ba su da kirki ya je ziga aboki kawai ya guji matan wani fa ba ma fa auren ta zai yi ba kawai dai kana auren mace iri kaza shi bai auri irin ta ba to ya kamata kawai a yi asara kowa ya rasa shi ba zai aura ba to kai ma kakka aura a tafi a haka kawai ina fatan mun gano wannan da kyau shi za daga san da ke ga mijinki ya zo ya fara canza miki fuska ko ke karki yadda ke ce to ai wallahi ai bi isa ba ni ma wallahi zai ka kaza in kwantar da hankalinki Allah ya sa mu dace mala akibu ya ci gaba da cewa huwa min minal minal ko min qubihin bi makanatin yace mugun abu ne kai tsaye wa yadkhulu fihi aidan ma yaqumu bihi ba'd ikhwati zawj Mala ce kai ba nan ba ko wasu abin da ma wasu daga cikin ‘yan uwan miji suke ƙanni ko yayi min ifsadi ma na akhihi wa zaujatihi na shiga tsakanin mata da miji kullum a riƙa cewa matan shi ta yi kaza kullum ai ta kawo ƙara ta yi kaza ba ta iya ba ta yi kuskure iri kaza bi mujarradin khilafatin bainahu wa baina zaujati akhihi kawai dan sabanin da ya samu fa tsakanin shi da matan dan uwan duk yanda zai yi raba tsakanin su ya san yadda zai sai bata auren wasu kuma mata ne ƙanni ko ya yi sai su ta shige da fita har sai sun hada fada tsakanin ita matan dawa da uwar mijin ita kuma uwar mijin ba lissafi sai ta kira danta ta ce ka sake ta in ni na haife ka mun gano wannan da kyau ku sai an yi sakin daga baya can sai a zo a gano ashe duk shirme ka gina rayuwa a kai kun gano wannan da kyau ko ni na kasa gano waɗannan abubuwan da mutane ba sa ji wani lokaci kuma fa kawai shaidan da yake musu karatu fa shaidan ya zauna da ya ta kawa ajin shi ya ta biya mata karatun banza ita kuma kawai sai ta ɗauka ko shi mijin ya ɗauka dan ni ba wanda zai zo ya zauna yana gaya man kaza game da iyali nan saurare shi in dai ba alheri za ka faɗi ba ko to kawai kai shiru kun gano wannan da kyau kawai kai shiru inda wani abu barnin gano da kaina in dai ba cin amana ko za ka gano in ka gano sai ka san yadda za ka in ka gada ma kuma ka bari ta tafiya an maka laifi iri kaza sai ka bi ka'idan shari'a yadda ko da rabuwan ne ko to ka kiyaye ka'ida yadda in an tashi na dama ita kaɗai za ta yi kai ba za ka yi ba amma an ka saba ka'idan shari'a kai ma sai kai na dama sai kai ta raka ta har sai ta kai inda shari'a ta ce bayan kayan nasiha ta ƙiji ta yi na dama ita kaɗai Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mare ce wal hadisu wadihun fi annahu amun mare ce wannan hadisin a fili yake ya gama kowa walam yukhassis ahadan bai keɓance wani ba duk wanda ya ziga mace akan mijinta ko ya ziga miji akan matan shi ya shiga ciki kawai kowa ya zama mai gyarawa kawai in an samu matsala ka zama kai ne da zaka shiga kai me ka gyara ba za a rasa saɓani tsakanin mata da miji ba wannan ba zai yiwu ba cin da an samu gidan annabi ma ba za a taɓa rasa saɓani na saki tsakanin mata da miji ba miji zai iya sakan matan shi cin da an samu gidan annabi dan annabi ya taɓa sakin wa hafsa mun gano wannan da ke ko to amma abin da ake so in saɓanin ya faru me za a yi a gyara a yi sulhu mun gano wannan da ke ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisin yau ya zama hantsile ga gidan kowa fa, kowa sai ta ka tsantsan. Wasu la'anannin kafin auren ne suke shigar da irin wannan zige-zigen, na gaya muku, kan je ko'ina abu ya lalace, abubuwa iri-iri, izaran nan wata ta rubuto mana takarda muna karatu, da Allah mala a mata nasiha wata ta ji ta shiga tsakaninta da saurayin da zai aure ta ta raba su. Abu ya gagara, ƙiri yana so kaman ya mutu, tana so kaman da mutu. an shiga tsakani an keta su kuma ƙarshen ta ita ba fasan shi ma take yi ba kawai ta yi haka ne saboda cin da ban samu ba ke ma karke samu a fasa kowa ya rasa kawai Shi ne wannan shi sa annabi ce lam ara lil mutahabbaini mithl az-zawaj ba abin da yake gani ya dace ga wanda suke soyayya irin me irin aure da an yi marmaza an yi auren duk wannan abin zai faru ne zai faru amma an yi wata shida ana neman aure an zo an sa rana wata goma na su gane wannan abubuwan an yi wata shida ko ma shekara ana yi to ran da aka yi kura za a auren kawai a ce a zo jibi kawai a ɗaura aure kawai ta yi ba su fahimci juna ba gaskiya ne fahimtar juna shine aure in dai mace da namiji ne ko haɗa su sun san da za su fahimta ina ba ta mun gano wannan da kyau in dai shi ba sakare ba ne ya san da zai mata bayani ta fahimce shi ita ma in ba sa kariya ba ce ta sai da za ta bayani a fahimce ta ba wani kawai sun abin nan haɗa su kawai koma gefe ka kyale su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace qala al musannif rahimahullah marubuci wannan littafi ya ce maktubin fit taurati yana nan a rubuce cikin attaura man balagat lahu ithna asharata sana wai duk wanda ya shi ta kai shekara sha biyu kai ka kai ka kai falam ya zauwi jiha bai aurar da ita ba fa asabat ithman ta wani zunubi fa ithmu zalika alaihi wannan zunubin na kan shi hadisi na ɗari da ɗaya cikin jeren giyan hadisan wannan littafi rawahul bai haƙi an anasin ƙultu malaki bu hadisin da'ifun wannan hadisi ne mai rauni wadda ta ce haba yanzu na ji gaskiya yau idan aka ce duk yadda ta sha biyu bai mata aure ba ya shiga uku irin waɗannan ƙarerayen yanzu haka wani ne fa ya ga wata ƴa yana so yar sayin da zai kawai sai ya kirkiri hadisin ya ba wani ɗalibin shi ya kai ma baban sai a ce ai mar maza a mata aure zai ce yana so kun gano wannan da ke ku to don Allah in ma an rubuta a cikin attaura to ina ruwanmu da shi da Yahudawa ake yi dama ke da dokoki masu zafi na fatan mun gano wannan da kyau Allah madawake sarki ya kiyaye kamar ɗazu ne nike ji ana hirar da wani fasto don gane da bikin Esther ɗin nan wai ashe asalin bikin Esther ma a kalandan Yahudawa ka ɗauko shi kun gano wannan da kyau ko a kalandan Yahudawa ne amma kuma Kiristoci sun ɗauka suna yi shi sa ma Esther ba mata da wajen yinta wani lokaci ai wata na uku wani lokaci ai wata na nawa ta hudu yawo yake yi sai yin daidai da kalandan yahudawa kuma aka sa wani ɗan jarida ba haushe ƙwararre musulmi ya ritsa shi da tambayoyi kun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye Mala ce akhrajahu bai baihaqi bai ya fitar da wannan hadisi fi Sha'ab iman a lamba na dubu takwas da da da shida sittin tara a babun fi huquqil aulad wa ahlin Mala ce min tariki abi bakar bin abi maryam al-gassani an mujashi'in al-azdi an umar bin al-khattabi marfu wal an umar la anasin kama zakarul muallif huna hadisin daga umar ne ba daga anas ba abubakar bin abdullah bin abi maryam al-gassani haza qala abu zur'atar razi fihi abu ɗaya daga cikin malaman jarhu wa ta'dil ne yi magana a kan shi ya ce da ifin munkarul hadis kun gano nan da mutum ne mai rauni munkarul hadis ne wa qala abu hatim da iful hadis wa da afahun nasa'i nasa'i ya rauna tashi wa dara qutni wa qala ibn hibban kana radi'ul hibs yana da lalataccen hadda yuhdisu bi shay'in wa yuhtammu fihi Kun gano wannan da kyau ku ce mutum ne yake ba da labarin abu wa yahummu fihi wa fi isnadihi rijalun lam ya ce a cikin isnadin shi in ji ibnu hibban akwai wasu mazajen da ma bai ma san su ba Waƙarar da afa da'afahu Shehu nasir din al-albani rahimahullah albani ya raunata wannan hadisi a cikin da iful jami a lamba hadisi na dubu 2271 jama'a wannan hadisi da ifi ne kun gano wannan da kyau ko Alal al-musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Allah ya ji shi ya faɗi ya ce wa fi badar zaujaini ya zo a cikin badarar zaujeni wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala cewa annabi ya ce man sarrahu an yalqallaha Allah tahiran mutahharan duk wanda yake farin cikin ya je sadu da Allah cikin tsarki falyalqihi bi zawjatin to ya hadu da Allah da mata gano nan da kyau ko duk wanda yake sai hadu da Allah lafiya lau mun gano wannan da kyau ko to kar ya sake mutuwa ta same shi yana gwauro, to ya haɗu da Allah ya yi aure, ina fatan mun gano wannan da kyau. Wannan shi ne hadisi na ɗari da biyu, ƙultu, malaki bo ya ce la ya wannan hadisi bai tabbata ba. Lam aqib alaihi fi dawawin sunna, ce duk cikin littafin sunna bai ga wannan hadisin ba. Wa inna ma waqaftu alaihi fi kitabu shi'a, sai dai ya ga hadisi a cikin littafin ‘yan shi'a addalli na ɓatattu. kawo cikin kun san su ne dama suke muta'a ba ruwansu da aure to dole a kirkiro masu irin waɗannan hadisan ƙaryan dan zimi dan zi aure musulmi na aure su ne ba sa yi min ha kitabul wasa'il daga ci akwai kitabul wasa'il a lamba hadisi na 24986 mala ce wal ilmu ilal allamul guyub yace ilimi dai cikakke ya tarka da zuwa ga Allah ne amma dai cikin littafin musulmi ba wannan hadisi sai da cikin littafin yan shi'a kamar yadda kace Ƙalal musannif rahimahullah marubucin littafin nan Allah ya ji ƙanshi ya ce wa anan nabi sallallahu alaihi wa sallama khairun nisa mafi alkhairin mata hunna wujuhan wanda suka fi kyan fuska wa hunna muhuran kuma suka fi sadaki mai sauki kila wani ne ya je ga wata kyakkyawa yana so kuma bai da kuɗin sadaki sai wannan hadisin ne ya samu sauki malice wannan shine hadisi na 103 akhrajahu ibn hibban ibn hibban ne fitar da wannan hadisin to kun ga wannan hadisin akwai bayani mai tsawo a kan shi kuma gashi mun ɗauko bayanan ga lokaci ya ƙure za mu yi ƙoƙari mu tsaya a kan shi kun gano wannan da kyau ko idan muka zo karatu na gaba da izinin Allah sai mu tashi kan shi kuma mu ji takhrijin shi da abin da malin ya nufa zai gaya mana insha Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara anan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum